فأضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا نعم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ۖ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ۖ فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة نعم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت نعم. غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله بَعَثَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق نعم وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم تلك <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب النملة السوداء في ليلة الظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد إخوة الإيمان أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna ƙara nana ta godiya ga Allah madaukakin sarki da ya tara mu a cikin wannan gari na kazaure a kuma ƙofar mai martaba kuma lauya masanin dokar ƙasa sarkin kazaure Allah ya saka masa da alkhairi sannan shehu malami masanin addinin musulunci ba don komai ba sai domin tunatar da kawunan mu matsaloli da suka shafi wannan addini namu muna gabatar da addu'a Allah ya sa albarka a cikin abin da za a karanta a wannan taro. kuma wannan wa'azi na ka zaure wato wa'azi ne na musamman domin wa'azin ƙasa ne wanda kusan hadda jajibiri ya samu a labarai da muka samu ta hanyoyi ingantattu sheik alhassan sa'id alhafiz wato jiya da daddare tun jiya yana cikin wannan gari an kuma gabatar da karatu mai ta'asiri tun daga jiya da daddare Allah ya saka masa da alkhairi wanda hakan ya zama shimfiɗa ga wannan karatu wanda za a gabatar aka fara gabatarwa kuma za a ci gaba da gabatarwa har zuwa lokacin da Allah maɗaukin sarki zai ba da ikon kammala taron Malam Khalid Usman Khalid ya gabatar da darasi mai muhimmancin gaske wanda a ciki ya taɓa bayani akan matsala wacce ta shafi aƙida alal haƙiƙa ba lokacin da muke da bukata zuwa ga irin wannan wa'azi na tashihul aƙida kamar wannan lokaci da muke ciki domin da dama fa an fara yin sanyi aƙidar wasu fa sun fara sakwasakwa da ita Allah ya sauwaga. wallahi duk mutumin da ya kuskure ya tashi gaban Allah ranar tashin alkiyama aka same shi yana da tangarɗa ta aƙida ka rantse babu kafara akan ka jahannama zai tafi wato sheik muhammad rabi'u daura allah ya saka maka da alkhairi wallahi akwai wani sirri da allah maɗaukin sarki ya fahimtar da kai wallahi mu sai kwana-kwanan nan allah maɗaukin sarki ya nuna mana wannan sirri daga lokacin da na fara sauraron wa'azin sheik rabi'u daura tun lokacin da muke sauraron su a kaset har allah maɗaukin sarki ya kai mu lokacin da za mu iya zuwa kusa da su mu kalle su da idanunmu wallahi ko a gabana ko a kaset ban taba jin Sheikh Rabi'u Daura ya yi wa'azi da ya kai minti goma sha biyar ba wa'azin ko a kan aure ne bai yi magana akan matsalar da ta shafi aƙida ba wannan wani sirri ne wanda Allah maɗaukin sarki ya fahimtar da shi da sassafe sai na ga shehun malami abdullahi ibn salah al-fauzani a cikin littafinsa al-irshad ila sahihil i'tiqad wato sai ya faɗi maganganu wato waɗanda suke da razanarwa kwarai da gaske ƙarshe sai yake cewa idan ana buƙatar al'umma aƙidar al'umma ta tsaya da ƙafafunta ya ce wallahi akwai aiki jajawur da dole sai an yi shi yace dole ne a tabbatar da cewa a makarantu da ake karantaswa tun daga naziri zuwa primary zuwa secondary schools wato zuwa tertiary institutions zuwa makarantu da suka kai matsayi na jami'a dole ne a samu darasin aƙida shine darasin da aka baiwa lokaci mafi yawa a cikin syllabus na waɗannan makarantu gaba ɗayansu dole sai an yi gyara a karikalum na makarantu ya zama aƙida ita ce wacce aka baiwa janibi mafi rinjaye ya ce a wajen gabatar da darusa na sati-sati a breakdown na syllabus da za a karantar a sati dole a tabbatar da cewa darusa na aƙida wato an ba su lokaci mafi yawa a cikin kwanakin sati ya ce kai abin bai tsaya a nan ba hatta a makaranta darasin aƙida yayin da za a karantar da shi to a samu lokacin da ya fi kowanne muhimmanci kamar da safe a lokacin da yunwa ba ta fara kama ɗalibai sun fara ganin rubutu ya kasu kashi biyu zuwa kashi uku ba to ya zama a wannan lokacin ne za a fara ɗura musu darasin aƙida ya ce bai isa ba dole sai an samu littattafai maraja wayanda suke ainihin karantar da haƙiƙanin aƙida tatacciya ba irin littattafai da ake karantar da aƙida a halin yanzu musamman ma a ainihin curriculum na makarantu na arabic teachers colleges na najeriya a halin yanzu ba inda za ka karatu ka gama shekara shida amma baka san wane ne ma ubangijinka ba ya ce bai isa ba dole sai an samar da malamai ƙwararru da suka yi wa aƙida kyakkyawar fahimta wa'annan malamai kuma a ba su muhimmanci fiye da kowane malami a cikin wa'annan makarantu ya zama wa'annan malamai su ne masu karantar da aƙida ya ce har yanzu bai isa ba dole a samu musulmai sun yi labiraris irin wa'annan labirari labirari na musulunci ya ce a samu littattafan aƙida su ne mafi rinjayen littattafan da ake samu a cikin labirari fauzani ya ce har yanzu bai isa ba a cikin laburarin ma idan za a aje littafin aƙida ya zama su ake ajewa kusa-kusa yadda da ɗalibi ya shigo idanunsa akan wa'annan littattafan zai fada fauzani ya ce har yanzu bai isa ba dole sai ya zama an buɗe majalisai a cikin masallatayya wayannan majalisai ya zama ana karantar da aƙida ne a cikinsu ya ce wannan bai isa ba limamai na masallatan juma'a dole kudubobi da suke yi a masallaci a samu aƙida ita aka fi baiwa muhimmanci ya ce har yanzu bai isa ba idan ana bukata a yi wa aƙida kyakkyawar fahimta ya ce a gidajen rediyo da gidajen talabijin na musulmai ya ce dole a samu musulmi sun sayi filaye masu yawan gaske amfanin wa'annan filaye shine karantar da aƙidan musulunci ya ce wallahi duk al'ummar da bata ɗauki wannan matakin ba to kada ka raba ɗaya biyu sai an maido da al'ummar cikin ruwa an sake danna kansu a cikin shirka sun sake nutsewa wannan yana nuna cewa dukkan irin muhimmancin da aka baiwa aƙida to akwai buƙatan a sake zara takobi a sake jaddadawa ‘yan uwa musulmai abinda za mu yi magana a kansa wato akwai 'yan damfarar imani suna nan suna zagayawa a cikin garin ka zaure nan ma sun shigo sauran garuruwan musulmai nan ma sun shiga wai yau har an wayi gari wai malami ne yake ba da fatawa wai idan ka zo za ka faɗi sai ka kira sunan shehu ka ce shehu tijjani to da kai da wanda zai faɗi ya kira sunan Allah duka kun yi aiki da addinin musulunci ne bambanci kawai wai wanda zai faɗi ya ce Allah to ya yi aiki da ƙur'ani wanda kuma zai faɗi ya ce shehu to shi kuma ya yi aiki da hadisi wai wani ya yi tuntuɓe zai faɗi sai ya ce shehu sai ya faɗi akwai wata tsohuwa a kusa da shi ta ce haba yaro ka ringa haɗawa da bello ka ce shehu da bello to amma kamin mu isa zuwa can wato akwai bukatar mu warware wata matsala guda ɗaya domin ita ce guzumar da ake fakewa da ita a harbikar sana wace ce matsalar wato matsala ta walittaka da matsala ta karama waliyai suna nan iri-iri akwai fojere akwai pek akwai dan 419 kai akwai ma waliyin shedan akwai kuma waliyai na Allah maɗaukakin sarki karama tana nan iri-iri akwai karama wacce ta zo a ƙur'ani da hadisi wacce aka nuna girmamawa da Allah yake yi wa masu imani akwai kuma karama irin ta ɗan nayin? sannan akwai bukatar mu duba abin da ake cewa sufanci suwa ne ne manya-manyan sufayen mu sa la mu haska domin mu gane su one after another kwanan nan sai ga wani malami yana ba da fatawa wai salatul fati ita ma karama ce Allah maɗaukakin sarki ya saukar ga Muhammadu Bakari. ‘Yanwa wayannan matsaloli akwai bukatar mu duba su, mu ga menene hakikanin musulunci a lokacin da za mu kai ƙarshe to a nan ne za mu duba matsayin sabbin masu wa'azi da suka bullo a halin yanzu ‘yan aƙidar za a bi kowa sallah waɗanda yanzu ba su da aikin yi wai sai ya za su yi su raba mutane daga masallatai na sunna su mai da su masallatai na mushrikai wannan wata matsala ce wacce ya kamata mu duba ta Allah ta'ala ya samu dace ma mun ce za mu fara magana akan waliyai bari mu fara da waliyai waɗanda Allah maɗaukin sarki ya faɗe su cewa waliyansa ne alkur'ani mai girma a cikin suratu yunus sai Allah ya ce ala inna auliya Allah ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Allah ya ce ya kuma su imani ku saurara Allah fa yana da waliyai su wane ne waliyan Allah sai Allah ya ce inna auliya Allah lalle waliyan Allah to ga wata daraja da Allah yake ba su idan suka zo mutuwa la khawfun alaihim ba sa jin tsoron tafiya lahira me yasa ba sa jin tsoron tafiya lahira domin za su je wajen masoyinsu ne wato a lokacin da za su tafi wajen ubangiji zuciyarsu tana cike da kwaɗayin saduwa da masoyinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'ahu duk wanda yayin da ya zo mutuwa ya so yayi kwaɗayin saduwa da Allah yayi kwaɗayin haɗuwa da ubangiji to Allah ma yana son haɗuwa da shi a wannan lokaci to su waliyai na Allah babu tsoro yayin da za su mutu saboda za su je ne wajen masoyinsu sai Allah ya ce wala yahzanun sannan ba ta yin bakin ciki ba ta bakin cikin me za su bari a duniya domin promotion suka samu ba demotion suka samu ba a nan duniya ya bar gida da ya gina na bulo na siminti da yashi zai je lahira a bashi aljanna inda aka gina ta da abniyatun min zahabin wa abniyatun min fidda bulok na zinari da bulok na azurfa su aka hada aka gina masa gidan aljanna ci ba ya samu ko ci gaba ya samu zai bar 'ya'yansa a nan duniya zai je lahira Allah ya bashi wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura ci gaba ya samu ko ci ba ya samu zai bar matarsa a nan duniya wacce sai ta yi kwalliya za ta ganu sai ta shafa ta barbada ta zana ta dangwala ta diga ta ja jagira ta ja zai je lahira Allah madaukin sarki ya bashi yan matan aljanna matar aljanna da za ta tofa yawun bakinta a cikin teku kusan ruwan teku baya shawuwa gishiri yake da shi to idan ta tofa yawunta saboda gardin yawun bakinta ruwan tekun zai koma garariya garau ya fi son wata to kai za ka bar taka yawun bakinta kamar miyar karkashi akwai bakin ciki a ciki ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ba ta bakin ciki saboda za su tafi zuwa wajen Allah madaukakin sarki to amma su wane ne waliyan Allah alarama الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا سونة ودن yi imani. ƙa'ida ta farko na zama waliyin Allah shine ka zama mai imani da Allah maɗaukin sarki allazina amanu waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun sannan suka kasance suna kiyaye dokokin Allah da wannan ne shehu malami ibnu taymiya yake cewa da zaka ga wani malami ya maka barazana saboda wato ainihin matsayinsa zai iya taka iska ya tafiya a kanta ko kuma zai taka ruwa ba tare da ya nutse ba to kada ka yadda waliyin Allah ne sai ka auna ayyukansa da ƙur'ani da hadisi idan ka samu ayyukansa wato contrary to the holy quran and the sunnah of the holy prophet look he is not a wali but rather wato ba waliyin Allah bane a maimakon haka katan matsafi ne kenan me ake ganewa da shi shine aka ce menene da amanu wa kanu yattaqun a wani wurin Allah ya ce in uhu? in uhu. Allah إلا المتقون auliya uhu. Ba kowa ne waliyinsa ba ba ko waɗanne ne waliyansa ba illal muttaqun sai dai waɗanda suke kiyaye dokokin Allah maɗaukin sarki kenan da kiyaye dokar Allah maɗaukin sarki ne ake zama wali a wajen Allah maɗaukakin sarki kai ba nan ya tsaya ba a wani wurin sai Allah maɗaukin sarki ya faɗa mana abin da yake wa waliyansa sai ya ce Allahu waliyul ladzina amanu Allahu! الله yi الذين آمنوا يخرجهم من ilannu. Allahu Allah! الله الله ولي Amanu shi shine waliyin waɗanda suke da imani Me ubangiji yake yi wa waliyansa yukhrijuhum yana fitar da su min zulumat daga dufai na kafirci daga dufai na bidiya daga dufai na fasikanci Ilan nur zuwa haske guda ɗaya tallin talshi ne addinin musulunci kenan ko da kana sa alkyabba baka guga kana cin goro baka ashwaki kana yin rawani ko ya ɗauru daidai ko bai ɗauru daidai ba amma sai muka same ka a cikin shirka sai muka same ka a cikin kafirci sai muka same ka cikakken ɗan bidiya sai muka same ka first class fasiki to duk yadda kai ka gamsar da mu cewa kai waliyin Allah ne sai mu ce ƙarya kake yi kai ba waliyin Allah ba ne. saboda menene waliyan Allah Allah yana fitar da su daga dufai ya kai su zuwa ina ya kai su zuwa ga wato ainihin haske irin na imani har yanzu sai Allah ya sake faɗa mana yadda waliyansa yake waliyansa za ka same su nagartattun bayi ne za ka same su masu tsoron Allah maɗaukin sarki masu biyayya ga Allah maɗaukin sarki masu tamassuki da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za kai ka samu wannan a cikin suratu taharim alaramma akwai wata barazana da Allah maɗaukin sarki yawa biyu daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce in tatuba tuba ilallahi faqad sagat qulubukuma in tatuba tuba ilallahi faqad sagat qulubukuma na'am Wa in ta وإن تظاهر Allah huwa الله هو مولاه وجبريل وصالح mu'mini. sai Allah ya ce in ta tuba ilallahi ya ku wayannan mata guda biyu idan kuka tuba zuwa ga Allah faqad sagat qulubukuma to haƙiƙa zukatanku guda biyu wato sun ainihin karkata wajen yin plan akan ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in alaihi in kuka tuba Allah madaukin sarki zai karɓi tubarku duk da cewa zukatanku sun karkata amma idan kuka ce za ku haɗa kai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce fa inna Allah huwa maulahu lalle Allah wato shine majibincin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi ne waliyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Jibril da mala'ika Jibril shi ma waliyi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa salihul mu'minun haka sauran nagartattun bayi su ma waliye ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka samu walicin Allah ba ba za ka zama masoyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ka kasance cikin salihul mu'minun kenan nagarta tana daga hanyar da ake gane waliyi saboda a wani wurin Allah ya ce qul inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba qul inna waliyallahu allazi zalal kitaba, wa huwa yatawalla as-salihin inna waliyallahu ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka faɗa musu cewa lalle waliyina shine Allah allazi zalal kitaba, wanda ya saukar da littafi alqur'ani mai girma wa huwa tawalla salihin sannan Allah shi ne yake jibintar lamari yake zama waliyin nagartattun bayi kenan duk wanda muka samu muka ga ayyukansa ba ayyuka ne na nagarta ba to ko da ya ce mana shi waliyi ne sai mu ce masa ƙarya yake yi shi ba waliyi ba ne sai dai ya san inda ainihin wato zai je ya samu kansa a wani wurin sai Allah madaukin sarki yake cewa inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna waliyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata na'am وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون sai Allah madaukin sarki ya ce inna ma waliyukumullahu ku saurara waliyinku shine Allah madaukin sarki wa rasuluhu waliyinku shine manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam wallazina amanu da waɗanda suka yi imani allazina yuqimuna sala waɗanda suke tsaida sallah wa yu'tuna zaka suke ba da zaka wa hum raki'un suna yi wa Allah madaukin sarki ruku'u kenan kamin ka zama cikakken wali sai an same ka kana tsaida wajibai kana tsaida salloli akan lokatansu kuma kana kwaikwaye sallar taka daga sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> kamin ka zama wali idan kai mai dukiya ne sai mun ga kana cire zakka yawanci wayannan waliyan ƙaryan za ka samu sun damfari al'umma miloniyas ne wani ma ya saya dukkan gidajen da ke anguwarsu kullum yana wa'azi a kawo zakka amma shi ma miloniya ne kuma najeriya ba ta taba jiran da ya fidda zakka ba haka ne ko ba haka ba ne idan ya ce mana waliyi sai mu ce masa ƙarya yake yi saboda an ce alladhina yuqimuna sala wa yu'tuna zaka sannan sai aka ce me wahum raki'un sannan suna yi wa Allah madaukin sarki ruku ma mu dan aje wannan anan sai mu zo mu samu waliyai da ake cewa waliyai na shedan shedan shi ma yana da waliyansa mu fara daga cikin suratul nahl Allah ya ce fa idza qara'atal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. Fa idza qara'atal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu. Innahu laysa lahu sultanun 'ala amanu وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون sai Allah madaukin sarki yake cewa a duk lokacin da zaka karanta Alƙur'ani mai girma to ka nemi tsari daga shedan abun jefarwa jefewa daga rahamar Allah sai Allah ya ce shi shedan fa innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu shedan bai da wata fawa akan masu imani inji Allah madaukin sarki waɗanda wa ala rabbihim yatawakkalun suna dogaro ga ubangijinsu waɗanda wato suka cika wannan siffa to waliyai ne na Allah shedan bai da nasara a kansu Allah ya sa muna ciki sai Allah ya ce inna ma sultanuhu shi shaidan fawar da yake da ita kawai wato Alal ne ya tawallaunahu yana da fawa ne akan waliyansa su wane ne waliyansa shi shaidan wato wallazi hum bihi mushrikun wato yana da fawa ne akan waɗannan waɗanda suke yi wa Allah shirka tare da shaidan kenan siffa ta farko ta waliyan shaidan shine za a same su wato sun yi dumu-dumu a cikin shirka duk lokacin da muka ga malami wato ya ɗaure wa sujada wa wani Allah gindi zai kira wani Allah zai yi istigasa da wani Allah zai isti'ana da wani Allah zai yi yanka wa wani Allah zai yi bakance wa wani Allah zai je ya sujada wa kabari ko ya roki kabari ko ya ɗaura gindi a roki kabari idan ya ce waliyin Allah ne shi sai mu ce ƙarya kake kana cikin waliyan shida wannan siffa ce wacce Allah maɗaukin sarki ya bamu a wani wurin sai Allah ya sake bayyana mana cewa shaidan fa yana da waliyai su wane ne waliyansa sai Allah ya ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت نعم فقاتلوا أولياء الشيطان inna kaida shaytani kana da'ifa Allah Maɗaukin sarki sai ce Allah zina amanu masu imani yuqatiluna fi sabilillah suna yin yaƙi ne wato cikin tafarkin ubangiji domin ɗaukaka kalmar Allah na kafaru amma su kafirai yuqatiluna fi sabili dagut in kaga suna yaƙi to suna yaƙi ne domin kare darajar shaidan ji Allah Maɗaukin sarki sai Allah ya ce faƙatilu auliya a shaitan wato ku ainihin yaƙi wato waliyan shaitan inna kai da shaitani kana ba'ifa lalle makircin shaitan mai rauni ne a nan gurin Allah maɗaukin sarki ya tabbatar mana da shaitan yana da waliye ko shaitan bai da waliye to idan ka sake komawa wani wuri a cikin Ali Imran sai Allah ya ce inna ma zalikum shaytanu yukawwifu awliya'ahu inna ma zalikum shaytanu yukawwifu awliya'ahu fala takhafu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin ala ramma dawo cikin suratul kahfi wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama wa qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana كان من الجن ففسق نعم ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بئس للظالمين بدلا الله أكبر sai Allah madaukin sarki yake cewa wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam yayin da muka faɗa ga mala'iku muka ce ku yi sujada ga annabi adam fasajadu sai mala'iku suka yi sujada illa iblis sai shaidan ya ƙiye sujada kana min jinni dama shi a cikin aljanu yake ba a cikin mala'iku yake ba fa fasaka an amri rabbihi sai shaidan ya fita daga umarnin ubangijinsa da ake cewa fasikanci wato shine fita daga umarni Allah ya bashi umarni sai yawa Allah madaukin sarki ta waye sai Allah ya ce a fatattaki zunahu wa zurriyatahu auliya yanzu za ku rike shaidan za ku rike zuri'a shaidan a matsayin waliyai min duni ko ma baya na in ji ubangiji a fatattaki zunahu wa zurriyatahu auliya a min duni wa lakum adu alhali abokan gaba ne a gare ku su wane ne zuri'a shaidan wayanda suke ɗaurewa shirka gindi a bayan ƙasa suke ɗaurewa bid'a gindi a bayan ƙasa suka yaudari bayin Allah suka koma bayin malamai suka yaudari al'umma suka raba bayan Allah da ubangijinsu waɗannan su ne zuri'a shaidan ‘ya'ya ne da jikoki da tattaba kunne na shaidan inji Allah maɗauki a fatattaki zuna huwa hu auliya a min duni lakum adu Allah ya ce na badala tir da wannan musanya da wayannan bayi suka yi suka rabu da Allah suka rike shedan tare da ƴaƴan shedan tare da jikokin shedan ƴan uwa musulmai bari mu ƙara matsawa zuwa nukuda ta gaba waliyan Allah madaukakin sarki waɗanda suka fi kowa daraja a cikin waliyan Allah wato su ne annabawa a cikin annabawa waɗanda suka fi daraja su ne manzanni a cikin manzanni waɗanda suka fi daraja su ne ulul azmi minar rusul wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikinsu kuma Allah ma yana umurtan manzon Allah ya koyi da sauran ulul azmi minar rusul ya ce fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum na'am كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار الله يجي فاصبر كي بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون كي حقولي يا منزون الله كما صبر أولو الأزم كمن يد أولو الأزم من الرسل سكي حقولي على رمى سوى أولو الأزم من الرسل كما شورا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا شرع لكم, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا نعم والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نعم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أقيموا شركة قبابو كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله أكبر الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الله أكبر شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا موسى مغدا ما وصى به نوحا موسى مغدا wallazi auhaina ilaika ka alkafu udu ila man ila nabi sallallahu alaihi wasallam mun samu guda nawa guda biyu wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa sun zama guda nawa wayannan su ake cewa ulul azmi minar rusul a cikin manzanni ma su ne mafiya daraja a waliyan Allah a cikin ulul azmi na rusul Mafificinsu su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sauran bayin Allah banda annabawa da manzanni mafifita a cikin waliyan Allah su ne waliyan farko su wane ne waliyan farko su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato su ne manyan waliyai na farko a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakim a cikin mustadrak da bakatu sahaba ya yi din su har zuwa kashi goma sha biyu